A yayin da ‘yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar tsadar man fetur a ƙasar, a yanzu haka wata sabuwar ciwaciwa ce ta ɓullo a depot ko kuma cibiyoyin sawo man da ke biranen Legas da Wari da kuma Fatakwal. Manyan dillalan da ke sawo man dai zuwa arewacin Najeriya sun koka akan wani sabon harajin da suka ci baya da tushe. da ƙungiyar direbobin tanka masu dakon man ke karɓa a kan kowace lita guda ta man fetur. Shugaban kamfanin mai na First Ashabab Nigeria Limited Alhaji Abdullahi Sarkin Turki ya ce a yanzu haka ba su da damar ɗauko mai sai sun biya naira ɗaya a kan kowace litar mai da motar tanka za ta ɗauko Mm. yanzu idan ka zo shiga dama mutanensu ne a gate na farko kafin ka kai ga shiga depot mm. kowace mota ka zo shiga a lagos da ware a kowane depot mm. idan motan ka ta zo shiga sai ka biya naira ɗaɗɗaya a kowace litan da za ka ɗauka a wannan depot kafin su bari motan ta shiga kuma wannan kuɗin za su karɓe shi ne cash ba wai transfer ba babu kuma rasiti in kuma baka biya wannan kuɗi ba motan nan sai dai ta koma ba ta ɗauki wannan ai lita dubu hamsin dubu arba'in da biyar dubu arba'in shi ne ake loda a mota mafi karanci hmm. to duk motan da kasan za ta ɗauki lita dubu hamsin to duk ɗan najeriya ya ba ƙungiyar nan naira ɗaya ɗaya a man da ya saya To sun dai Alhaji Babangida da Bashar Muhammad Ruwan Zafi wakilai ne na kamfanonin sai da man a arewacin Najeriya da suke zaune a biranen Legas da Wari sun buƙaci ganin gwamnati ta shiga cikin lamarin domin kawo ƙarshen shi bisa lura da yadda lamarin yake ƙarewa a kan talakawan ƙasa. Yato eh abu mu a gaskiya in dai da mun muna son samu ne misali a sanar da gwamnati ko kuma manyan yi ne misali wannan kuna a kashe. To kaga dole ne ya haifar da matsala in yau ka kashe dubu ɗari biyu ko ɗari uku kafin lodin mota to kaga ya zama dole ka sa shi a cikin kuɗi da kali wahalar mota kafin ka sai da farashin da za ka sai. Dama me kuke so yanzu a yi? Gaskiya muna kira ga ita ƙungiyar nan ta direbobin tanka da ta duba akan wannan ala al'amari a sauƙaƙa a janye wannan batun naira neran da wasu abubuwa da ake ƙirƙirowa babu gaira babu dalili. To sai dai a zantawa ta wayar salula mataimakin shugaban ƙungiyar direbobin tanka a Najeriya Malam Abubakar Malu ya ce ba su da masaniya a kan wannan sabon haraji amma za su gudanar da bincike a kan lamarin. Da su da suka shiga cikin wannan halin da su suka taba mu sun ce da mu ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa dole ne abokan aikinmu ne dole ne mu ɗau mataki na bincike akan korafi da suka kawo. Mm. Amma yanzu labarin nan ne a takaice a wurinka nake ji. A halin yanzu dai ana sai da litan man fetur guda daga Naira ɗari tara zuwa dubu ɗaya a kusan dukkanin jihohin arewacin Najeriya, saɓanin Naira ɗari shida da Naira goma sha bakwai da gwamnatin Najeriya ta ce a sayar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.